ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا sannan mu ne muka fi sanin waɗanda suka fi cancanta su shiga wuta su ɗanɗani zafinta da wahalhalunta